Ayyukan manzanni Sura goma sha ɗaya Manzanni da sauran ’yan uwan da suke a ko'ina a yankin Yahudiya suka ji cewa waɗanda ba ma Yahudawa ba ma sun karɓi kalmar Allah. Da Bitrus ya je Urshalima waɗansu manyan Yahudawa masu bi waɗanda suka tsaya a kan al'adarsu ta kaciya. suka yi masa faɗa suka ce, Don me ka je wurin arna marasa kaciya har ka ci abinci tare da su? Sai Bitrus ya fara yi musu bayani dalla-dalla cewa, Ina birnin Yofa ina addu'a, sai na ga ruya, na ga wani abu yana saukowa kamar babban mayafi, an sauko da shi daga sama, ta kwanarsa hudu. har ya iso kusa da ni, da na dube shi sosai, na ga dabbobi masu kafa fudu, da namomin daji, da dangin macizai, da kadangaru, da kuma tsuntsaye a ciki. Na kuma ji wata murya ta ce mini, Bitrus, ka tashi, ka yanka ka ci, amma na ce, Sam, Ubangiji, ba wani abin kazanta ko marar tsabta. wanda ya taɓa shiga bakina, sai murya ta amsa daga sama ta yi magana sau na biyu, ta ce, Abin da Allah ya tsabtace, kada ka ce da shi mai kazanta, an yi wannan sau uku, sa'an nan aka ɗauki abin zuwa sama. A daidai wannan lokaci, sai na ga mutum uku sun tsaya a bakin kofar gidan da nake, an aiko su wurina ne daga Kaisariya. sai Ruhu ya ce mini in bi su, kada in nuna bambanci tsakaninsu da mu, ’yan uwan nan shida kuma suka rako ne, har muka shiga gidan mutumin nan, sai ya faɗa mana yadda ya ga mala'ika ya tsaya a gidansa, yana cewa, Ka aika zuwa Yofa, a kirawo Siman, wanda ake ce da shi Bitrus, shi zai kawo maka sakon da za ka sami ceto ta wurinsa. kai da mutanen gidanka duka, na fara yi musu magana kenan, sai Ruhu mai tsarki ya sauko musu, daidai yadda ya sauko mana da farko. Sai na tuna da kalmar Ubangiji, yadda ya ce, Yohana dai ya yi baftisma da ruwa, amma ku da Ruhu mai tsarki za a yi muku baftisma. To, da yake Allah ya yi musu baiwa daidai da wanda ya yi mana. sa'an da muka ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu almasihu, wane ni in hana Allah? Da Yahudawa masu bi suka ji haka, suka rasa abin da za su ce, sai suka yabi Allah suna cewa, Ashe, har waɗanda ba Yahudawa ba ma Allah ya yi musu hanyar tuba da samun rai. To, masu bi suka warwatse saboda tsananin nan da ya tashi saboda kashewar Istifanus, waɗansu suka tafi har zuwa ƙasar Finikiya da Sayifirus da birnin Antakiya suna wa'azin kalmar Allah, amma ga Yahudawa kaɗai, amma akwai waɗansu masu bi daga Sayifirus da Sayirin waɗanda suka tafi Antakiya suka yi wa Helenawa magana, suna ba da labari mai daɗi. na Ubangiji Yesu, hannun ikon Ubangiji kuwa yana tare da su, har mutane da yawa suka tuba suka juyo wurin Ubangiji. Labarin abin da ya faru a Antakiya kuwa ya kai kunnen jama'ar masu bin da take a Urshalima, jama'ar masu bi kuma ta aika Barnaba zuwa can Antakiya. Da ya zo ya kuma ga alherin da Allah ya yi musu, ya yi farin ciki, ya gargaɗe su, duka su tsaya da ban gaskiya cikin Ubangiji da dukan zuciyarsu. Barnaba kuwa mutumin kirki ne, cike da ruhu mai tsarki da ban gaskiya, sai mutane masu yawa gaske suka juyo zuwa wurin Ubangiji. Daga nan sai Barnaba ya tafi Tarsus. domin ya nemi Shawulu, da ya same shi kuwa sai ya kawo shi Antakiya shekara ɗaya tif. suna taruwa da jama'ar masu bi, suna koya wa mutane masu yawan gaske. A Antakiya ne aka fara kiran masu bin almasihu da sunan Krista. To, a wannan lokaci, waɗansu annabawa suka zo Antakiya daga Urshalima, ɗaya daga cikinsu mai suna Agabus ya tashi tsaye ya yi magana da ikon Ruhu cewa za a yi wata babbar yunwa a duniya duka, wannan kuwa ya faru a zamanin Claudius. Sai almajiran suka yanke shawara cewa su aika wa ’yan uwan da suke cikin yankin Yahudiya taimako, kowa daidai karfinsa haka kuwa suka yi, suka aika wa dattawar jama'ar masu bi a yankin Yahuda taimakon ta hannun Barnaba da Shawulu.